macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce wani mai kiwo ya yo kiwon da ba zai saida ba wani ɗan yaro ya zub da abin da ba zai kwashe ba wani ya dace wani ya kauce wani bai samu ba Na saba tushe ijiya sarutse wani bai gane ba ni fa na kasa fahimtar ki me kake so ka faɗa shin ke mutum ce ko to me ya tare da ni wanda ya kama da na aljana kin ce mun ke bakuwa ce na tambaye ki kin faɗa min inda zaki je kuma kin ki tafiya to wai abin tambaya a nan yaya aka kika san wannan dubu ukun nan ta makahon nan ce ma tukuna sannan yaya aka kika karɓa kuɗin kika bashi kuma ina tsaye gabana kika hau a daidaita kika tafi kuma ina tsaye sai naga kin dawo ta bayana kika tsaya ka zauna ne maka bayani ya sarkin zuciyata Haba sweet darling, zauna mana kusa da sarauniyar taka. Dan matso kusa da sarauniyar taka, ko na ji ɗamanka. Nan ma ya isa. Kafin amsa maka tambayoyinka, ni ma ga tawa tambayar. Shin da gaske wayannan kuɗaɗen na wannan makawon ne? Eh kwarai, nasa ne. To ya aka suka zo wajenka? Ɗauka na yi. Ɗauka kai ko kuma sata? kin ga duk ɗaya ne ni ba wa'azi na ce min ba idan ba ka da imanin ka yi ka ba wa makaho sadaka to me yasa za ka ɗauka kin ga ni fa har yanzu baki bani ansan tambayoyina ba kuma kin tsaya sai wani min wa'azi kike yi ni mutum ce ras kamar ka amma ban sani ba ko akwai wani abu a jikina da bai kama da na mutane ba to na ji naji ne kawai zaki tafi ki dawo kuma kamar wata walƙiya ba fa tafiya ne ba cewa ne ya dawo da ni shine kuma ya zagayo ta baya ya dawo da ni to naji menene ya dawo da ke kuma wannan zoben alkawari ne na har abada ya shiga kenan mutaka raba daga yau ka zama ni na zama kai babu rabewa kinga kalli yadda ya min kyau a hannu kamar dama dan ni aka yi shi ya za ka ce kamar dan kai aka yi shi wannan zoben bai taba shiga hannun wani ba sai kai wannan zoben alamu ne na kulla soyayya tsakanin sarki da sarauniyarsa na baka zuciyata har abada ba kai ba kula kowace mace kamar yadda ni ma komai tsanani komai ruwa da iska muna tare ba ma rabewa har abada naji na yarda in dai har zaki bani soyayyar da babu wata ɗiya mace wadda za ta bani in har za ki iya zaunawa da ni a kowane irin yanayi to ni ma na amince zan so in kasance tare da ke har ƙarshen rayuwata na amince ya sarkin zuciyata ya masoyin da ke daɗaɗa raina ni ma na amince ya gimbiya sarauniyar zuciyata farin cikin rayuwata alfaharin rayuwata mai haskaka duniya alkamari madubin zuciyata sarki ya kamata ka nemi magani me ya faru ne ya ma. to ai gaba ɗaya kwana biyun nan baka ƙoƙari. wallahi ni kaina abin nan na damuna amma ka bari zan je sokoto zan karɓo ma magani kai na gaji da gafara sa ban ga kafo ba tun yaushe yake ce min zaki je sakwatan nan kuma kin ƙi zuwa har yanzu haba gaskiya magana gaskiya sarki ko kishi ne ke hana ni dan ba zai yi in kashe kuɗi na in je daga nan har sokoto in karɓo maka magani ka samu lahiya ka zo ka shinshini watan ka shinshini watan kamar wani bunsuru yar kunama ni ne bunsuru <laughs> yo ai gara bunsuru da kai kusan duk wata shegiya da kiyawan ta zubar a unguwan nan ka santa a da ne ba yanzu ba ai yanzu ni ke kadai ce nake da ke idan kika ce ba kya yi na ai sai in nemi rijiya mai gaba dubu in fada kawai in mutu haba yar kunama a yau kuma sarki ni za a yi bariki wallahi ba bariki ba ce gaskiya ta ce na faɗa miki na san wannan kalmar ka faɗa mata sun fi dubu ni ma ya faɗa min wanda ya fi haka Macen sirri ce baka ma san wace ce ba, aka san harshe ba zai san me ma zai fareta ba. Macen sirri ce, macen sirri. Sarauniya? Macen sarkin cikin zuciyata? Ya aka kin na ganki nan wurin? Bai kamata na zo ba ne? Ko na zo akan lokacin da bai dace ba? Ina nufin ya aka kika san nan wurin? wanda ya damu da kai shi yake bibiyar ka wani ya dace wani ya kauce wani bai samu ba Na nasaba tushe ya sartse wani bai gane ba da macen sirri zancen sirri ko ba ita ce ba ka gaya mata wace ce ne wana sarauniya ce wace ku takarce sarauniya sweet darling daman ni ku takace a wajenka a'a ita ma kubutar baki ce yasa ta ce miki haka wallahi ke ba ku caka bace ka gaya mata wace ce ni a zuciyarka ke nake so ta gaya ma a kayan miya mai ce <laughs> a cikin zuciyar sarki ni sarauniya ce wacce babu macen da take da iko da shi sai ni idan kika kalli dan yatsansa zoben alkawari ne wanda na saka mishi wanda na daɗe da zama matarsa mutaka raba shi ne alkawarin da ke tsakanin ni da shi ko ba haka ba sweet darling eh haka ne sosai haka ne sarki yanzu so kake ka gwada min cewar ka ci biredi ka yadda leda a gabanka wannan akuyar take cimon mutunci kai kuma kana taya ta to kuwa zan gwada muku na fi kuɗi akuyanci da bariki yar kunama dakata mana dakata dakata suna na ya fita daga bakinka turo man wannan dan iskan zoban wannan zoban na musamman ne duk wanda ya yunkurin cire wannan zoben to kuwa sai ya yaba wa aya zaƙenta a kayan miya kuma ni a taro wuce, mai tsananin zafin yajin da na sha alwashin duk macen da ta shiga tsakanin sarki da sarauniya to kuwa tabbas sai ta ji ni ai kuwa ko da ke da uwarki da ubanki ka haɗu kuka sa mashi wannan zoben to sai ya cire shi kika mare ni ai kuwa yau kin yi ban kwana da duniya dan idan baki kwana a kabari ba yau to ni ba ƴan halak bace kuma ban ansa sunana ƴar ma. jar uba ta karaba ƴar ma ƴar kunama ƴar kunama ƴar ma. kurama yar kunama ai ni shasa nake jin daɗin na saboda idan suka taso min rashin mutunci nake zazzagawa san raina bare da ma gani ban da shi sai in daura daidai wanda nake da shi ba wannan bane ina wacce kika iske a cikin ɗakin ne

Allah